Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na labarin wasannin mako. Sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da yarar Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke duwa muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 19 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai takwas ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan yulin shekara ta 1961 kasar kuwait ta sami yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya kasar kuwait dai ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakunan hahaman shawa a kasar iran amma cikin karni na goma sha shida miladiya fiye da shekaru 400 kenan da suka gabata turan portugal suka kwace iko da yankin kuwait tare da fitar da ita daga iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da goma sha takwas yankin ya koma a ƙarƙashin dolar usmaniya amma a cikin shekara ta 1899 turawan ingila suka kwace iko da kuwait daga hannun dolar usmaniya bayan wani lokaci da gano rijin mai a yankin kamfanonin burtaniya da na amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukansu a cikin ƙasar ta kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yancin kai kuma ya zama ƙasa mai cikakken 'yanci a ranar 19 ga watan yulin shekara ta 1961 masu ware ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Muhammad Hussein Kashiful gita babban malamin addini ya rasu a kasar Iraki an haife shi a birnin najaf na kasar iraki kuma ya fara karatu a gaban iyayensa waɗanda suka kasance manyan malaman addini ne kashiful gida ya gudanar da ayyuka na yada addini a kasar iraki da wasu kasashen musulmi waɗanda suka hada da masar iran da kuma palestino hakanan kuma ya rika gabatar da jawabai na faɗakarwa musamman ma bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da turawa suka yi watandarar kasashen dolar usmaniya ya rubuta littafai da dama a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a irin ta yau wato 19 ga watan yulin shekara ta 1979 junju halin mutanen ƙasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin haka dai shugaba sumozu ɗan kama karya kuma ɗan koren ƙasar amurka shine kan kujerar shugabancin ƙasar ta nicaragua wanda ya fara mulki tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka kafa ƙungiya mai suna sindanista tun a shekara ta 1963 sun fara yaduwa zuwa duk faɗin ƙasar da ƙarshe dai a shekara ta 1970 gwagwarmayar sandanista ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta ƙarshe a rana irin ta yau a shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin ƙasar sannan tsohon shugaban ƙasar ya tsere zuwa ƙasar amurka Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To labaran da farko ga muhimman kanunsu jagoran zuwan jihar musulunci na iran ya bayyana cewa da juriya ne kawai za a kawo ƙarshen tsoma bakin amurka a cikin ƙasashen Musulmi. bangarorin da ke rikici a afghanistan za su sake ganawa bayan kasa cimma matsaya a tattaunawar doha an bankaɗo yadda aka yi amfani da wata manhajar isra'ila wajen yi wa 'yan jarida da masu fafatuka kusai a faɗin duniya tun suka labaran kamar da za a je su jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya fitar da sakonsa na hajji kamar yadda ya saba yi kowace shekara bayan godiya ga allah ubangijin ta alkai da neman tsira da aminci ga ma'aikacinsa muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa jagoran juyin jihar musulunci na iran ya bayyana cewa wani ita ce shekara ta biyu ta rashin jin daɗi da musulmai ba su samu damar gudanar da aikin hajji ba sakamakon annobar corona ko watakila ma da manufofin waɗanda suka mamaye masallacin ka'aba mai tsarki waɗanda suka hana masu imani ganin alƙiblarsu jagoran ya ƙarar cewa wannan jarabawar ta yi kama da sauran abubuwan da suka gabata a tarihin al'ummar musulmi wanda zai iya haifar da kyakkyawar makoma abin da ke da mahimmanci shine cewa ko ba a gudanar da aikin hajji ba ya kasance a raye a cikin zukata da rayukan musulmai irin jawabin da jamhuriyar musulunci ta iran ke fitarwa waɗanda ke girgiza ƙasashe masu girman kai na duniya shine zai iya zamo makami na kawo ƙarshen tsoma bakin amurka da kuma ƙasashe 'yan takala da juriya ne kawai za a iya kawo ƙarshen tsoma bakin amurka a cikin harkokin ƙasashen musulmi in ji jagoran sakon nasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da mahajjatan bana ke hawan arfa a wannan litinin wakilan kungiyar taliban da na gwamnatin afghanistan sun ce za su hanzar da tattaunawar zaman lafiya yayin da kasar ke ci gaba da fadawa rashin tabbas a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a ranar lahadi bangarorin sun ce za su sake haɗuwa da nufin hanzar da tattaunawar zaman lafiya bayan kwanaki biyu na tattaunawar da bata cimma gacci ba a birnin doha kamar yadda shafin gidan talabijin na aljazira ya rawaito masu tattaunawar daga bangarorin da ke da hamayya da juna waɗanda suka kasance a doha ta ranar asabar sun ce bangarorin biyu sun ƙudiri anniyar ci gaba da tattaunawa a wani babban mataki har sai an cimma matsaya sanarwar ta karar cewa za mu yi kokarin samar da kayayyakin jin kai a duk faɗin afghanistan tsawon watanni kenan da bangarorin biyu ke haduwa a birnin doha na kasar qatar ba tare da cimma wata nasara ba wani sakamakon bincike da aka fitar ya nuna yadda aka yi amfani da wata manhajar isra'ila wajen yi wa 'yan fafatakar kare hakkin ɗan adam da 'yan jarida da kuma 'yan adawa a faɗin duniya kusai sakamakon binciken da kafofin yada labarai da dama a duniya suka rawaito ya ce an yi amfani da manhajar ta tatsar bayanai mai suna pegasus da kamfanin isra'ila na nso group wacce idan aka saka ta a waya za a iya ɗauko sakonni hotuna sunaye kai har ma da sauraron kiraye-kirayen da mai wayar ke yi kamfanin na isra'ila wanda aka kafa a shekarar 2011 ya jima yana fakewa da cewa manhajarsa ana amfani da ita ne domin samun bayanai daga gungun masu aikata manyan laifuka ko 'yan ta'adda sai dai kungiyoyi irin su forbidden stories da amnesty international sun ce daga shekarar 2016 sun fitar da lambobin waya na masu mu'amala da kamfanonin na nso 50,000 da aka zaba domin sanya ido a kansu daga cikinsu akwai 'yan jarida 180 da 'yan siyasa maza da mata 600 da 'yan fafatukar kare haƙƙin adam 85 da shugabannin kamfanoni 65 akwai wakilai na ƙetare na manyan kafofin yada labarai irin su cnn rfi france media mediapart el pace ko kuma afp sauran sun hada da lambobin waya na wani shugaban ƙasa da kuma shugabannin gwamnatoci na ƙasashen turai da yarimomi da janar-janar na soji binciken ya zayyano kasashe irin su mexico india morocco saudiya togo da hungary da suka yi amfani da manhajar don tatsar bayanai daga 'yan kasarsu har ma waɗanda ke a kasashen ƙetare to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na labarin wasannin mako labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa da sauran masu shara wasannin zama jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sadar da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin na cikin same mai kamu kamar labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan ma saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara yaye kallabin shirin da nahiyar Afirka. Kungiyar kwallon kafa ta Al'ahali ta kasar Masar ta lashe kofin zakarun Afirka wato Champions League karo na goma. Al'ahali ta yi wannan nasarar doke Kazayar Chief ta Afirka ta kudu ne da ci uku da babu a ranar Asabar ta gabata a karawar da suka yi ta karshe final a kasar Morocco. Kungiyar ta kasar Masar ta fara cin kwallaye ne ta hannun Muhammad Sharif. bayan da aka koma zagaye na biyu sai muhammad magadi kafsha ya kara ta biyu a minti na goma sha ɗaya tsakani sannan amr al-sulaya ya ci kwallo ta uku da wannan sakamakon ne alahali ta lashe kofin zakarun afirka karo na goma da tazarar biyar tsakaninta da tv mozambe da el zamalek masu biyar biyar kowannensu To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin jerin sunayen ƙasashen da suka taɓa ɗauke wannan kofi a tarihin gasar kwalmacin kofin zakarun nahiyar Afirka. Alahalli dai ita ce ta ɗauke wannan kofin har goma a tarihi, sai tifi Mazambe ta ɗauke kofin sau biyar yayin da El Zamalek ta ɗauke sau biyar sai Esperance ta ɗauke sau hudu. Raja Club Athletic ta ɗauke sau uku yayin da Canon Sportive de Yaounde ta ɗauke so uku hafiya conakry ta ɗauki wannan wato kofi so uku yayin da wydad athletic club ta ɗauke so biyu sai yamba international ta nigeria ta ɗauke so biyu yayin da mai melody sundown ta ɗauke shi so ɗaya hukumar kwallon kwando duniya fifa ta sanar da 'yan wasan the tigres ta nigeria a matsayin ta hudu a duniya bayan ta samu lambar yabo ta bronze a dai lokacin da ake shirye-shiryen wasannin olympics na kasar japan a birnin tokyo wanda haka ke nuna cewa cikin ƙungiyoyin kwallon kwando guda goma sha biyu ita ce ta hudu ita ta Greece tana rukunin B ne tare da ƙasashen Italy, Jamus da Australia. Dan wasan tsalle-tsalle na Ethics na ƙasar Uganda ya yi kwatan dabo an sanin horaswa da ke kasar Japan a dai lokacin da ake shirye-shiryen wasannin Olympics na shekara 2020 a birnin Tokyo. kamar yadda kwamitin shirya wasannin Olympics na ƙasar Uganda ya sanar. wani labari mai ɗaukar hankali da ba kasafai akan samu sa ba shine mace mai sanye da hijabi a gasar olympic inda wata mata mai suna sara gamar za ta hura wasanni da za a yi a wannan wasa na olympics gamar za ta kasance mace musulma mai sanye da hijabi ta farko mai alƙalancin wasan ƙwallon kwando a gasar wasan olympics sannan baya ga wannan ita kanta a tawagar wasan ƙwallon kwando da za ta yi wa alƙalanci za su shiga gasar ne har sau biyu a binin na tokyo a wannan watan yuli da muke ciki yanzu kuma bari mu da zango a yankin asiya inda za ku ji cewa kwamitin shirya wasannin olympics na kasa da kasa ya san da cewa bisa matakin da gwamnatin kasar japan ta dauka bikin budewa da rufewa karo na 32 na wasannin olympics za a yi ne a birnin tokyo ta da halartar wani adadi kaɗan na manyan jami'an ƙasashe na duniya kuma za a gwada da wasannin ne ba ta da halartar 'yan kallo ba saboda matsalar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare gama duniya to inda ya tawagar farko ta 'yan wasan olympics na ƙasar iran suka kama hanyar su zuwa ƙasar japan domin halartar wannan wasanni na olympics inda aka gudanar da gagarumin biki da ya musu rakiya a filin hawa da saukar jiragen sama na imamu kumaini da ke birnin tehran a nasa bangaren shugaban kwamitin olympics na kasar iran salihi amiri ya bayyana cewa dukkan 'yan wasa na kasar iran suna cin koshin lafiya kimanin 'yan wasa 66 ne za su ci wannan wasa kuma dukkan su an wanke su tsaf daga duk wata cuta ta coronavirus. hukumar kwallon kafa ta yankin asiya afc a takaice to ta fi jadawalin wasannin da za a buga a gasar kwallon kafa cin kofin zakarun asiya na shekara 2022 inda za a fara daga ranar 10 ga watan mayu a kammala wato a buga wasan karshe final a ranar 7 ga watan aban na shekara 1401 hijira shamsiya a cewa da karawar da ake yi a gasar premier ta kasar iran kuwa mako na 23 a gobe talata in duka ya kai mu za a ke cire tsakanin zubahan da nasaji mazandaran sai istiklal da naftis masjid suleiman su kara tsakanin su sai gulgahar sirjan ta kara da saifa yayin da aluminium arak da Saji za su ke cire ni sai sana'at nafta abadan da misr sanjani sai kuma mashin sazi ta breeze ta kara da fesfolis yayin da fadide mashad za ta kara da sefahan sai kuma faikan ta kara da fulad har yanzu kungiyar kwallon kafa ta solis je ita ce a kan saman tebur da maki 58 sai Safahan ke yi mata da maki 56 yayin da Istiklal kuma ke yi mata da maki 50. To barfe rufe shirin bari mu ya da zango a nahiyar Turai. a makon da ya wuce ne babban kwamitin hukumar kwallon kafar turai ya amince da filin wasa na atatok olympic a istanbul ya karba kuncin wasan karshe a gasar zakarun turai a shekara ta 2023 filin da ke turkiya ya kamata ya karɓi fafatawar karshe tsakanin chelsea da manchester city amma aka ɗage karawar zuwa porto ta portugal a shekara ta 2021 da muke ciki haka kuma kwamitin ya tsayar da cewar cikin watan agusta za a yi bikin gudanar da jadawalin champions league da conference league na gasar da za a fara a nan gaba gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar turai ta wuce ta bar baya da kura bayan da aka rika cin zarafi da furta kalaman nuna wariya ga wasu 'yan wasan kwallon kafa yan fata 'yan kasar ingila bayan da suka barar da bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan karshe wato final da aka ba tsakanin ingila da kuma kasar italiya dan wasan ingila mai suna bokayo saka ya ce na san za a ci zarafi na tunda na kasa ciwa ingila bugun fenariti a ranar lahadi a wembley a euro 2020 'yan wasan su uku sun yi ta samun sakonni na cin zarafi a shafukan sada zumunta a ranar lahadi da ta gabata dan wasan tawagar ingila mai shekara 19 ya fayyace halin da ya shiga sakamakon kalaman batanci da aka yi masa a kafar sada zumunta ta instagram twitter da kuma facebook ka yanzu dai ana tsaye da mutum biyar kan zargin tura sakonnin kalaman batanci ga baƙin fata 'yan wasan ingila uku da suka kasa cin finaliti a ranar lahadi da ta gabata a wembley italiya dai ta yi yansara kan ingila ci uku da biyu a bugun finaliti bayan da suka tashi ɗaya ɗaya a gasar ta euro 2020 karan farko da italiya ta lashe kofin tun bayan shekara ta 1968 ita kuwa ingila karon farko da ta kai wasan karshe a babbar gasa tun bayan lashe kofin duniya ta yi a shekara ta shida. a nasa bangaren firaministan birtaniya boris johnson ya da kalaman wariya da aka yi wa wasu 'yan wasan tawagar kwallon kafan kasar bakin fata guda biyu bayan gaza lashe kofin gasar euro 2020 da aka buga a wasan karshe a nan lahadi da ta gabata johnson ya ce daga yanzu za a rika ɗaukar matakai kan waɗanda suka ci zarafin ɗan wasa da kalaman wariyar launin fata ta kafar intanet kamar yadda a gani a nan lahadi ta gabata to ma saurare duka duka iya abin da so garin lokacin da aka irin shi na kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi na ni ya mallaka ya kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye mu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. shirin labarin wasannin mako kenan to da ke aminin kyawun bai nisa ba gashi na ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gato muku murtaza falahati da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin آن لطف ندیده است پیرام و ندیده است آن عیب سهید است بیداغ دنیا به قربان شد اید آمد و اید آمد اید آمد و اید آمد چه نمایان بود تعبیر درخشان بود رویا چه نمایان درخشان بود چون برکت و باران بود آتش چو گلستان شد آمد و آمد از عشق آمد Murtaba Falahati a gaishe ka cikin wakar gabatar mana. Da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin waka da karera. Kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu ɗauki wata sabuwar wakar Amma kafin nan, amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما to masu sauraro kuma wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya thank Бог.